kafin shiga cikin gabatar da ajandoji ɗaya bayan ɗaya a duniyar rubutu a misali irin su sadiya da hajiya dan borno da sauran marubuta da kuma sauran members na ƙungiyar media a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau tiranin da muka sanya cewa za mu haɗu a wani guri a mahalli irin wannan ba don kuma ba domin abin da muka kira shi ƙara wa juna ilimi wannan dalili yasa muka shirya wannan al'amari wani al'amari ne da ya zo sabo wanda na san cewa dukkan waɗanda suka ga wannan al'amari zai ba su mamaki matuƙa wannan ƙungiya ce sabuwa ta marubuta wanda muka sa wa suna a mikiya hausa writers wanda ke cikin garin kaduna wanda take bukatar insha Allah ta kawo sauyi misali a duniyar rubutu da kuma marubuta a mun lura cewa mutane suna da sha'awar rubutu mutane kuma suna yin rubutu wanda su wasu sunansu ya yi nisa a bangaren rubutu amma kuma ana rubutu ne irin na tsohon yayi sanin kowa ne rubutu yana bukatar hikima da tunani saboda abu ne da ake na kirkira a cikin kwakwalwa so akan yi kokari wajen yin tunani a kuma tsara labari mai daɗi wanda kowa ya gani zai yi sha'awa so amma kuma za a ga kurakurai saboda tunanin ne zalla ba an gina shi ne akan turba irin na ilimi ko na bincike ba so dalilin da ya sa muka yi wannan tunani sai muka ci wato bai kamata a ce al'amari yana tafiya duniya ta sauya kuma mu nan a gidan cewa ya kamata idan har duniyar nan ta koma abin da ke kira global village to ya kamata harkar mabucu ma shi ma ya zama cikin wani al'amari ya kamata mabuta su sauya a tsohon tunanin su da na kawai mutum ya yi tunani ɗauki takardar da alƙalami ya fara rubutu so don za cewa ana samun kurakurai ɓangaren rubutu hatta bangaren masu finafinan na hausa za ga cewa duk sun kai matuƙa yanzu sun yi suna an kai wani mataki na ƙoron ruwa a yanzu amma idan kana kallon finafinan hausa misali idan ka ga an yi aka yi bangaren shari'a sai abin da ba ka dariya sai ka ana yin shari'ar ne kawai bisa tunani amma ba bisa doron shari'a ina aka zo bangaren likitanci sai ga an gina abin ne bangaren tunani kadai ba a doron ilimi ba ya kamata ce ya kai mun kai matsayin da ya kamata ce mun kauce ko kuma mun wuce daga wannan mataki ya kamata dukkan abin da za mu yi ya zama muna yin shi ne bisa ilimi da wannan tunani sai muka cewa to wani hanya za mu yi domin kauce wancan tsohon yayi hanya ɗaya ce dole ne mu samu waɗanda suka sani mu samu masana a kowane ɓangarori domin su zo su gabatar da su su fahimtar da mu su ba mu ilimi a wannan ɓangarorin nasu ta yadda dukkan marubuci ya kasar ya rubutu zai sami abin rubutawa a yayin da ya zo ya rubutu sai idan marubuci ya sanya yi rubutu a ɓangaren likitanci to ka zai kan alƙalminsa ne ɗora bisa doron ilimi saboda ya ji daga ɓangaren likita idan marubuci zai yi bayani abin da ya shafi ɓangaren shari'a zai kan alƙalminsa ne ɗora kan takarda bisa doron ilimi saboda ya ji daga ɓangaren lauya ko ɓangaren masanin shari'a idan mutum yana son ya yi rubutu ya shafi ɓangaren iskoki rauhanai mayu a fatalwa su akalla idan ya ji daga bangaren masana zai ɗauki alƙalmin sai ɗora bisa ilimi wanda dukkan wanda ya zai gane wanda ya yi ne bisa ilimi ba bisa ilimi kaɗai ba so wannan shi ne dalilin da ya muka cewa wannan ƙungiya za ta zama sabon salo na bangaren rubutu ta yi mun yi abin da babu wata ƙungiya ta marubuta da suke irin wannan abubuwa saboda ina fata ba zan tsawaita ba da fatan members da ta taro za su bai da hankalin su da a nasu a sa waya a silent sannan a mai da hankali guda mu ji daga bangaren masana sannan bayan sun yi mana bayani sannan kusa da musu tambayoyi saboda yanayin lokacin da muka tsara mun tsara ne na san mai gabatarwa zai bayani mun tsara ne shugabannin ko kuma malamanmu za mu ba su lokaci na minti goma ko sha biyar su mai wani bayani akan bangaren da suka kware wanda zai amfani da daga bisani kuma mu Zai mu rubuta tambayoyin da za mu musu amma saboda yanayin tambayoyi din kila in suka ci za su amsa tambaya ɗaya bayan ɗaya tambayar wani kaɗai yana iya cinye musu lokaci da haka sai muka ajiye musu takardu a gabansu ta yadda za su sa su saurare mu su mana musu tambayoyi suna rubutawa bayan mun ga musu tambayoyi shi sai ya miƙe ya tattara tambayoyin lokaci guda sai ya duba yanayin time ɗin shi sai ya ba mu amsa gwargwadon yanayin lokacinsa ina ganin muka haka shine sai sa mu samu abin da muke bukata da fatan za mu saurara kunnan basira da fatan kuma malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da fatan kuma za su a ah, ah, fahimtar da mu ta yadda za mu zama wasu daban daga cikin duniyar marubuta a ah, muna gode musu matuƙa tun da sun amsa gayyatar mu da fatan kuma kofar su a ku take ta yadda mun kara gayyatar su za su kara amsa goren gayyatar mu a ina fata da gani to bari yi abin da ake cewa first come first serve mun fara samun halartuwar dr muhammad najiru danja don haka ina ga shi za mu fara gabatarwa na idan dr ya shirya bismillah na so da ya fara gabatar mana da barista saboda a malami ne zan ce mutum ne wanda yana da yawan shekaru fiye da ni akwai wasu abubuwa da za mu iya a wajen shi ya zo ne ah, amfani da cutar a da farko ina mai godiya ga allah da ya bani damar halartar wannan taro ah, kuma ina mika godiya na ga ita kungiya da ta bani dama in zo ma ba da gudunmawa na da zan iya bada so ina fata na farko dai su kungiya ce da marubuta ne na hausa kuna da gogewa sosai a wajen magana da hausa fiye da mu ina fata za su gafarce ni wasu abubuwan da kila zan faɗa ba daidai ba kada a yi ma hausa na da so gaskiya abu mai mahimmanci ne wannan taro da kungiya ta tsara kan yadda za a ƙara ma juna sani da kuma rubuta akwai abubuwa da kuna rubutawa wanda ya shafi a yi magana kan wani fanni su wani zubin ana rubutu ana rubutu a irin wani abubuwan kai da in kana da ilimi a kan wannan abu in ka karanta wani zubin sai ka yi dariya saboda ka san ba haka abin ya kamata sannan ɗaya daga cikin abun da ake so a rubutu wanda na san kun sanin haka shi ne sanda kake karanta abu ko da labari a ce a ah, kagaggen labari ne ba wai abu ne faru a zahiri sanda mai karantawa yake karantawa ya manta cewa wannan abun da aka rubuta kagagge ne ya zama ya fara tunani kamar abu ne da yake faruwa a zahiri ya ma manta cewa a ah, karanta shi yake abu wanda ka so idan ka rubuta abu misalin a kiwon lafiya ne misali a cikin rubutunka ko wanda an canza shi an mai da shi ya koma kamar fim misali a kana magana kan wani zaka ce an gwada an ga yana da kansa a rubutunka ko a cikin fim din sai ka nuna an status quo daga sawa an saurara sai aka juyo aka ce a ai kansa gare shi wannan abin da yana kallon wannan zai yi tsaki ya je losing interest a wannan abin da kake kokari kan bayyana ko ba haka ba ko misali a ka ce a an je wajen likita ai an gwada an ce tana da chronic pneumonia ko ba haka ba ko kuma a yarinya nan tana da pneumonia an haife so da ka ji wannan ka sani cewa ba abu ne wanda yana kan tsari ko ba haka ba ko a nuna a kila a rubutun mamanta tana ta bata ruwan sanyi sai yarinya ta kamu da pneumonia wanda shi duk wanda ya san ya pneumonia ke san a'a wannan ciwo ne wanda kwayar cuta ne ke haddasa shi ɗaukan shi ake ba abu ne kuma wanda a'a za a ce wannan ya sama wannan Su yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ya kamata a ce lura da su ana kiyaye sannan wani abu kuma shi ne idan za a yi rubutun ko za a canza shi ya zama kamar mutum ya zama ana shawara da kila wanda yana da sani kan wannan abu kaza muke so ga abin da muke so ne dictin a rubutunmu so ga yaya kake gani in muka sashi zai sa mai kallo ko mai karatu ya ga cewa eh lallai abun nan ya yi daidai da abun da ake so sakon da ake so a bayyana a zahiri so wannan shi ne sannan kamar na dan fara dan a yi magana kan kamar sanda shi shugaban kungiya ya zo gabatarwa ya ce likita fannin fiɗa ne ko menene ya ce fannin sojin to fara dan gyara daga nan shi ma shi harkar likitanci yana da bangarori sosai da farko kowa kan ya zama likita dole sai ka je ka yi karatun da ake ce ma mbbs bachelor of medicine bachelor of surgery degree idan kai wannan you are qualified to practice as medical practitioner a wannan state you are a general practitioner sannan bayan nan idan ka yi akwai specialty kana yin ka zaɓa ka ce a kai ga ɓarayin da kake so ka nan kake so ka ɓare ba ruwan ka wani abu sai wannan bangaren ko ba haka ba so wannan specialty suna ba kamar yadda ka ce sojiri wani shi kawai yana so ya dinga kiɗa ne so wayannan su ne suke fannin sojiri sojiyos ke akwai kamar misali pediatricians wayanda su ne likitoci na yara shi inda ka wuce shekara sha biyu ko ya danganci da ya protocol na asibiti da yau shekara sha uku maximum ba ruwan shi da kai akwai obstetrician and gynecologist wanda su ne likitocin da suke kula da mata sannan aka ce kula da mata wani iri saboda ai sojiwan zai iya ganin mace idan abu na sojiri ya kama su ana magana fanni na mata wanda ya shafi organs na wannan reproductive organs shine wannan suke ophthalmology wanda su ido suke kula da shi misali akwai ent ear nose and throat wanda su suna kula da su kunne hanci da sauransu akwai radiology wanda su wannan daukan hotuna ne iri-iri don ba zan manta ba kan ishu na radiology nan jiya ina kana arewa 24 akwai wani program da suke na nuna kurakurai a akwai magana da suka yi abin nan da ya shafi haka ya ce a bangare ko da yake shi ya akwai abin nan da ya nuce shi yake shi dama ba wai abu ne da ya sai amma yadda yake gani bangare na daukan hoto na ƙarshe so kin ga haka a radiology ba daukan hoto ne na kashi duk wani hoto imaging da ake MRI CT scan da sauransu so wannan ke ina gani zan tsaya a nan abin nan tambayoyin da za a yi saboda shi wanda ya kira da na ga mushi na tambaye shi saboda kafin ka zo wajen yin wannan dole ka san me expectation na audience ɗinka saboda in akwai wani abu wanda kila ya kamata ka shirya ka sanya za ka ba su shi yadda za su fahimta kai haka amma ya ce mu tambayoyi ne so ba a free duk wani tambaya da za ku yi wanda ya shafi abin da na sani da wanda ba su zauna mun yi kokarin samun whiteboard kuma Allah ne samun samu ba so akwai wani su technology wanda muka ji kafin faɗi haka ni sojos din ma kawai zan iya kuma dan shi ne iya rubuta so sauran za a dan mana ko da spelling haka ko kuma alama ta wannan ina ina gani idan akwai bukatar wannan ni ina iya zan iya rubuta muku su a wani abu in muku ma furancin in ba ku so da zai fi sauki game da yadda kuma za a ansa tambayar ba sai ba eh to game da yadda za a amsa tambayoyi shugaba ya yi bayan ke yi doctor ko lokala ko barista za su yi tambaya a haka za mu samu ko kamar mutum uku ko ko biyar daga in suka gama tambayoyin su sai a tashi a yi wa tambayar su ne ko idan ya amsa mutum tambayar mutum ɗaya zauna to sai wani ma ya tashi tambaya amsa tashi in ta dace da irin wancan tambayar da aka sai ya faɗa ma ta dace da mutum ɗaya ma ta shi so wannan kenan na ga na ga ko kuma samun da ake za mu so idan muna bayanan cutukan da ake ba sannan ta yaya za mu iya samun damar ganin likita idan muna buƙatar tambayoyi kamar safa kuma mana cikin rubutun dauke yanzu wata watakila sai na je gida zan samu ainihin da wani rubutu idan yana so in ga wani likita ta yaya zan samu damar ganin sa sannan idan kuma ina rubutu yanzu akan sojin tiyata to bi kamata a ce kawai iya tunani na kuma da tambayi da nai zan rubuta ba hmm. ya kamata a ce na je ma na ga yadda ake yi tiyatar da ina ake shiga ta ina ta ina ta ina ake yi to yanzu ina ina son samun damar mu ga wannan hanyar da kuma asibitin da za mu samu idan kai daɗe ta yaya samu wannan damar sannan wata hanya zan bi domin mu samu isa sannan a takaice likitoci duk da na ji ka faɗa a sun kaskaman kashi nawa iya bayanan da za ka iya bamu saboda likitan kaza likitan kaza likitan kaza yadda za mu rubuta su idan muka tashi bayani kada mu ɗauki alhakin likitan ido mu ba shi cutar da ko kuma samun ɗaki za mu so idan muna bayanan cutukan da ake ba sannan ta yaya za mu iya samun damar ganin likita idan muna buƙatar wuri kamar safa kuma na cikin rubutun ɗauke yanzu wataƙila sai na je gida zan samu ainihin tsakanin wani rubutu idan yana so in ga wani likita ta yaya zan samu damar ganin sa sannan idan kuma ina rubutu yanzu akan ah, sojin tiyata to bi kamata a ce kawai iya tunani na kuma da tambayi da nayi zan rubuta ba hmm. ya kamata a ce na ji ma na ga yadda ake yi tiyatar da ina ake shiga ta ina ta ina ta ina ake yi to yanzu idan ina son samun damar mu ga wannan hanyar da kuma asibitin da za mu samu idan ka daɗe ta yaya samu sakamakon damar sannan wata hanya zan bi domin mu samu isa da samu sannan a takaice likitoci duk da na ji ka a sun kasu kamar kashi nawa iya bayanan da za ka iya ba saboda likitan kaza likitan kaza likitan kaza likitan kaza yadda za mu rubuta su idan muka tashi bayani kada mu ɗauki alhakin likitan ido mu ba shi cutar da ba shi a game da tambayan da kai na farko eh. kan cututtuka wanda wasu ana gado ne in fact da farko ma saboda sauƙin fahimta yawanci yadda muke rarraba cututtuka yana ɗaya daga cikin matakai da ake amfani da su wajen rarraba cututtuka zuwa yadda suka karkasu akwai misali a ce genetic diseases genetic diseases su ne wanda ana gadansu akwai a ce a infectious diseases waɗanda ka gane wa'innan ɗaukansa ake yi ko ba haka ba so misali shi wannan abun nan genetic diseases da kake magana wa'inda ana iya ɗaukan su yawanci cututtuka ne wa'inda ana gadon su daga ƙwayan halittar da mutum yake ɗauke da ita wanda ake kiransu genes wanda su genes din nan su ne suke controlling duk wani abu da ka sani kake gani a jikin dan adam misali kalan ka, irin kalan idanka a ya yanayin hancinka yake jininka wani iri ne blood group da za ku ga za a ce a ce a wannan yana da group a wannan yana da b yaya irin kalan gashin ka yake gashin ma ai ba iri ɗaya wani wani nashi za ka ga baki sosai wani za ka ga so wa'innan abubuwa ne wa'inda gadansa ake yi kuma shi yadda ake gadan abu shi ne 50% na jeans din da za ka samu daga uwa ne 50% za su kashi 50 kenan daga ubani haka suke saboda yadda daga farko ake samu ya za a ɗauka ciki idan aka samu oke shi ovum ƙwai kenan wanda daga mace yake zuwa da shi spamato zuwa wanda shi ne abin nan ban sanya zan ce abin nan da hausa ba ko daga shi ne kamar na namiji kenan za su haɗu kowanne zai contributing 50% na genetic makeup na mutum amma me yasa akwai hamsin a nan akwai hamsin daga nan amma kuma wani zubin sai a gyara sai gaba ɗaya ma ya shiga shi kamar baba ko kuma wani zubin kaga gaba ɗaya ma kamar mama akwai abin da ake ce ma su jins ɗin akwai abu akwai wanda ake ce ma recessive wa'inda ba su da rinjaye akwai dominant wanda shi ke da rinjaye kowace karakta kuma a jikin mutum guda biyun nan jins jins biyu ke nashi wanda ɗaya daga uwa ne ɗaya daga uwa so idan wanda ya zo daga uwan shine dominant so wannan karaktan ita za ka gani shi recessive gene baya nunawa sai idan gaba ɗaya biyun iri recessive amma idan har akwai dominant akwai recessive to recessive ba zai nuna so bari in baka misali a ce a gani da menene zai fi sauki wanda zan ba da misali eh, a rashe kamar yanzu barin baka misali da cutar sikila sickle cell disease ko na ce jin biyu ke kontrolin kowane karakta so hemoglobin kana da jin biyu shi sanadarin da shi ne aka samu matsala yake ka a wannan hemoglobin din da ake gado zai zo a hba adult hemoglobin shine wanda yake daidai hbs shine na sikila ko ba haka ba so yaro yana iya zama menene ya zama aa so aa din nan da aka ce abu it means daga baba a ya dauko daga mama a ya dauko so shi aa ne za a samu wanda ake ce makarias as shi as yana da jin din sikila amma shi ba sikila ba so as so a daga baba mu ɗauka misali eh, tana yawa a ɗin daga so misali a daga baba s daga mama amma saboda a ita ce dominant s ɗin ba za ta nuna ba so shi ba sikila ba ne saboda s recessive so amma idan ya zama ss ya zama sikila kin ga s daga uwa s daga uwa so recessive gene zai expressing a haka so misali na cututtuka da ake ɗaya daga cikin classical example na genetic disease wanda ana suna da yawa waɗanda idan muka fara ɗau ɗauko su akwai wa'inda akan haifi irin a ce su down syndrome su turner syndrome su abin kamar irin su albinism duka wa'innan cututtuka ne wa'inda daga kwayan halittar da aka haifi mutum da shi ne shi ma na albinism misali ɗaya ne da kamar wanda na baka a shi ma recessive ne so idan daga uwa ya ɗauki jin wanda zai produce normal abin na melanin shine sanadarin da yake sa fatan mu take da wannan kalan da take da shi shi kuma wanda bai da melanin din nan shine sai ka gan shi da wannan albinism so daga uwa shi yasa yana iya yiwuwa kai yanzu kai ba ba albino ba ne amma idan asali daga kuma ita abin da za a gane shi wannan jin da ake gada in shekara dubu suka kuna da su a familinka yana nan tare da kai bai bacewa yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa likitoci ba su cika son auren zumunci ba saboda reason din shine idan kuna da wasu recessive genes wa'inda ba su express ba in kuka haɗu kuma za su iya za su iya za su haɗu ka gane so kamar misali a wajen dole idan kamar zaka tunda na gaya maka suna da yawan da in muka zauna ba lalai ma a ce ba yadda za a ce duk genetic disease ma ka tuno suna da yawa matuƙa sosai so idan kai ka zo za ka yi rubutu ne kai za ka sa ga abin da kake so ka yi ga yadda za a yi ka tambaya a ƙara maka ka gane wannan to sai kuma magana da kai kan cewa misali akwai dama da in mutum zai je ya gama a ya ake tiyatar nan wannan ya danganci da wa ka samu ko ba haka ba a dukkan al'amura da ake na rayuwa kowa da irin yanayin halin shi da irin yanayin saukin shi yanzu ka sha zuwa asibiti za ka je za ka wani sai ka gan shi yana da fada ko ba haka ba wani kuma ka gan shi yana da saukin kai so ya danganci da ya wanda kake abuna amma ni kamar ni a yanda na sani personally ni to me it will not be a problem dan misali za za za a wani yana so ya zo ya gani ka gane kamar ko irin mata da in sun zuwa haihuwa za a yi za ka gani waje da yawa yawanci sai dai a shiga da ita kadai amma a ka'ida ma namu na aiki misali idan mijinta yana so zai shiga ya ya gami za a yana da dama za a bashi akwai kayan da ake sa an za a shiga tiyata ba a shiga da kaya haka nan za a baka za ka sa za ka je za ka iya zuwa ka kalla ka gami me eh sosai akwai a kusan duk wani abu yanzu yadda ilimi ya yawaita yadda ilimi ya yawaita kusan ba abin da ba za ka iya kai bincike sai dai misali a abu da yana bukata bayani ko ba haka ba akwai abin da dan kai gogulin ya zubo maka kila a ciki akwai wasu kalmomin da su ma kana bukatan ma sai ka san menene a cikinsu ko ba haka ba so shi yasa eh, you will need some guidance za ka dan bukaci wani guidance kafin ka gane cewa menene ya kamata in kai sace yanzu kamar misali medical specialist nan da kai magana a wanda yana cikin abin da ka tambaya idan kai gogulin medical specialties medical subspecialties saboda su kansu ma specialties zaga suna da subspecialties zai iya zai su goma ka gani su to amma misali in ka ya zubo maka kaga an ce oncology an ce urology ah. to shi dai ya baka su a haka ka gane amma kuma watakila za ka iya ganin bayani ce maka a ah, wannan shine fanni da yake kaza kaza kaza ne sai ah, ka gane to sai dai kama abin da za ka buƙaci wasu karin bayani ka gani za ka iya sai ka sai abin nan wajen maganan kuma tuntuɓa wa za ka nema ko wanda ina kamar shine tambayan ka na abu wanda ban ansa ba so ni na ga maka yanzu ni kamar ni tunda i don't know of others i will speak amma na sani akwai da wanda in zaka tambaya i'm very sure you will be willing to tell you kamar ni idan ku a kungiyanku akwai irin haka ya taso in aka yi contacting ina i will be willing to help ga maza da kuma ga mata sannan kuma ina son likita yi mun bayani akan namiji wanda yake da matsala kamar ta rashin filin saka ga mace kuma yana da cikakken halitta ba yana da irin wannan matsala akwai wani bayani da na taba ji cewa wani kamar suna samun matsala daga su ta mara wanda yake danne su har sai an yi operation shin ana musu operation ne ko ko ana ba su magani ne akai me yake kawo wannan matsalar iya akwai wanda misali idan an je wurin gwaji ba a iya ganin wannan ciwon a su sai idan sun kai ga kusantan wani maybe shine sai idan cutar zai zo ya bayyana haka ne ko ba haka ba shi ke nan bayani sosai akai kamar yadda ake cewa ana kwasan kwayoyin haihuwar wani a sa mawa wani halitta a ne 哎，人家讲什么认输啥的，这回这回有钱了，一个没输嘛呢。sau eh, ɗaya eh, kamar yadda ake wasan ƙwayoyin halitta a ce an hausa ne sai a kayan kayan haƙuri to ana kwasa sai a suka a sama wa wani misali a ce a yi an ɗauka an kai mawa wata guduwa, ko kuma an yi mai an yarjejeniya da wata akan cewa za a sa mata ƙwayoyin halittar wani idan ta haihu dan zai koma nasu to tambaya na anan shine shin jinin na wannan wanda ta rena cikin ne ko kuma na wanda aka kwasa yauwa aka sa mm. jinin kwanan zai yi abubuwan da suke kawo matsalar rashin haihuwa ga namiji ba ko ba haka ba amma da farko tukuna rashin haihuwa menene rashin haihuwa saboda na sha ganin lokuta da muta ce a ai an samu matsala na rashin haihuwa wanda mu idan ka zo to us definition din ba rashin haihuwa bane akwai abubuwa da muke lura da su so ina tunanin wannan tambayan da kika yi tunda na san a rubuce-rubuce kukan yawan magana kan a ce an kawo sinariyo na wata ai ba ta haihuwa so zai taimaka idan muka ce rashin haihuwa a likitance kafin mu ce infertility sai an yi shekara ɗaya i will try to see how to define it yadda zai wannan da hausa sai an yi shekara ɗaya couples mace da namiji kenan wanda ko mu ma'aurata ko ba su da aure a wajen mu babu romu ko ba haka ba wanda suna tare sannan kuma ana samun mai regular unprotected sexual intercourse is a condition ko ba haka ba idan kuka zauna tare matan da mijin ba su haɗuwa shi matafiyi ne ba su kin gani wannan ba wai dan ba a haihuwa ba ne dan kila ba abin da ya kamata ba ne ko ba haka ba sannan ya kasance wannan haɗu da suke ya zama haɗuwa wanda ba ana amfani da wata kariya ba ko ba haka ba idan wanda ko sai suna zaune suna amfani da kwararro ba sai ba a haihu ba za ka ce rashin haihuwa ne wannan ko ita kila bai sani ba tana allura ko tana shan kwayoyi za a ce rashin haihuwa ne wannan so kafin ya zama rashin haihuwa sai ya cika wannan sharuɗa ko da akwai wannan sharuɗa idan bai kai shekara ɗaya ba idan ya zama an samu wannan sharuɗan duka suna nan amma kuma an yi shekara ɗaya ya kai shekara ɗaya ya zama an haura ko shekara ɗayan ka ko kwana ɗaya ka ƙara ya riga an so ya zama haka ba tare da an haihu ba so shi ne sai ya zama rashin haihuwa so idan ya zama rashin haihuwa abu biyu ne rashin haihuwa zai iya zuwa daga na mace ce koko daga namiji amma a iya abin da yake a likitance wanda ake samu daga yanayin wajen mata ya fi yawa me dalili dalilin shine a infertility din a bangaren mata akwai abin da ake cewa tubal factor shine ya fi yawa wanda shi bututun da ta nan ne idan aka saki kwai yake bi ya wuce kafin ya haɗu da shi kwan namiji a samu fertilization ya zama yaro ta nan yake bi so idan bututun da yake bi ya kulle ta ina zai ba a samu ciki babu kuma abin da ya fi kawo shi menene shi tubal factor din abin da generally kuke cewa ku ce kawai infection ko ba haka ba infection ka ce infection sai kai defining menene yawanci muna kiran shi pid pelvic inflammatory diseases wanda shi ma akwai abubuwa spectrum ya danganci daga ina ya shafa kuma yawanci matsala ne wanda yawanci mata na samun shi wata tun tana gida za ta dinga samun so idan ya zo ya dade yana sa sai ya zo sai ya toshe shi wannan tub ɗin da ta nan ah, mai zai iya wuce sai ya zama ba za a samu ciki so a wajen shi kuma namiji akwai abubuwa da da za su iya su kawo na ɗaya shine Ah, akwai humus ban sanya zan faɗi shi ah, humus da hausa ba kamar sanadarai ne waɗanda suna taimakawa wajen ah, abin nan ya zan ce isar da sako zan ce ko something like that i don't know humus Eh, suna suna haka amma ba aikin da generally muke magana irin amfanin siyan da suke a jiki so duk irin bangare da yake bukatan wa'annan hormones akwai irin hormones da suke controlling nashi a wajen namiji wa'annan hormones ne wanda su ne suke kula da maganar reproduction akwai abin da ake ce ma testosterone ko akwai androgen so wa'annan namiji ma milli testosterone shine main hormone so idan aka samu yawan wannan hormone din bai kai yadda ake so ba yana iya sa a samu matsala mutum ba zai iya ya zama bai haihuwa ya zama maniyin da yake yake gudawa qualities din shi ba su kai yadda ake so ba saboda akwai yawa da ake so sai ya kai kafin nan I yi ba a can recall around 20 uh, million sperm per mil amma kuma guda ɗaya zai fertilization ne although yanzu akwai akwai sabon bincike da su urologists suke cewa a sun gano ko bai kai wannan yawan count ba shi yasa bincike na farko da za ku ga an yi ma namiji idan bai haihuwa shine seminal fluid analysis in aka yi wannan seminal fluid analysis din shine za a ga sperm count ya kai yawan da ake so ko bai kai ba so irin wa'innan sanadaran da da shi jikin shi yake bukata ya sarrafa irin wa'ina idan babu su yana iya kawo wannan sannan anodatin shine Eh, some chronic disease kamar diabetes ɗaya daga cikin a screening in aka tura ka lab ba ka yawa namiji ɗaya daga cikin screening da za ga an fara tura ka kaje kai shine random blood sugar depending on sanda ka zo ko ka ci abinci ko random ko fasting blood sugar a gaya a blood sugar diabetes is one of the commonest causes na infertility a wajen namiji sannan yana iya yi wa su kansu organs din na reproduction yaya yake akwai wa'inda akan haife su da wasu abnormalities haka da za ki gani tattare da wa'innan abin ah, nan organs din su idan ya kasance haka kin gani shi ma za iya gani mutum ba zai iya haihuwa ba yana iya yi wa ma wata matsala ne can daga kwakwalwa saboda wa'innan hormones din da muka yi magana akwai ainihin headquarter wanda daga nan ake controlling nasu a kwakwalwar mutum a kwakwalwar mutum akwai bangare ana ce mashi hypothalamus wanda a kasan shi akwai pituitary gland ita wannan pituitary gland din shi yasa ake ce mata ita ce moda all endocrine organs a jikin mutum saboda menene ita take sako ainihin hormones inda duk wannan abun na reproduction hormones da suke take ke a reproduction wa'annan wanda take sakowa su suke controlling nasu kamar akwai follicle stimulating hormone akwai luteinizing hormone wannan duka mace da namiji suna da su amma a mace aikin da yake daban a namiji amma an ka haɗa su kusan duk abu ɗaya ne so kamar su ma a bangaren mata an aka je hormonal analysis inan hormones sun za a duba a gani shin kina da su yadda ya kamata ko ba ki da shi ma namiji a hormonal analysis da aka yi wa'annan hormones din kamar luteinizing hormone in particular shi za a duba a ga akwai matsala idan har akwai matsala a cikin shi mutum za ki gani ba zai iya hawa ba a irin wannan akwai kwayoyi da ake sha wanda suna taimakawa sai su kara yawan waɗannan kumun tsin ya sa count ɗin ya zo yana kai yadda ake so cikin ikon Allah za ki iya gani an zo an samu ah, haihuwa sai kamar yadda na ce ba zai yi mu exhaustive kowanne za mu ɗan ɗauki ɗan wani abu da za yadda zai bada saboda abin nan na lokaci ina fata kuna dubawa ba su an gama tambayoyi shi tambaya na biyu da ta yi kan maganar abin nan wanda suna da decrease feeling loss of libido shi ma wannan kusan in ce muke yana tattare da bayanan da ne muke na farko wannan rumutsin da ne magana su suke controlling yaya sexual urge ɗinka yake da shi yana yana daga ci abun da yana ka irin wannan sannan abu na biyu shima diabetes da na gaya miki a diabetes shima diabetes ciwon suga shima yana daga cin abu manya da suke kawo irin wannan abu akwai sauran wasu abubuwa kamar irin a ce irin su depression so kin ga inda kamar magana da na farko na ce muku dukan mu kowa na iya zama patient din psychiatric doctor depression in ka samu depression wa sai treat psychiatrist depression yana kawo wannan depression anxiety kana yanayi na cikin damuwa sosai ka abun nan duk yana kawo irin wannan mutum ya zama ba yi da abun nan so a sai na karshe tambayan da kika yi kan hiv hiv abun da na sani shine wannan lokacin da ake samu da za a iya gwadawa mutum bai da shi shine farkon kama shi cikin window period akwai abin da ake ce ma window period kafin ainihin shi kwayan cutan ya rikide shige cikin genetic wannan daya daga cikin abin da ya sa har yanzu samun maganin shi aka sha wahala da abin nan nashi wannan jins da ne muku magana abin da hiv virus yake yi shi ne dna virus ne dna virus ne so su wannan jins din da na muku magana a kai wanda duk wani abu a jikin mutum su suke kusan kontrolin nashi dna din nan da muke magana wanda shi hiv virus dna ne building block din ko jin dna ne su ne building blocks so abin da yake tun da shi dna virus ne idan ya shiga jikinka sai ya shige cikin dna ɗanka sai ya incorporating ya saje so shi kuma jikinka yadda yake tunda in ka duba a jikinka kullum abubuwa na canza ko ba haka ba da kana karami kai ta girma sanadaran da kake bukata waɗansu wanda jikin ɗan adam ke yi dna nan su ne suke zama template da daga su ne da messenger ne zai copying kamar information ne code ne zai copying code na nan ya convert nasu to misali messenger RNA. array din nan shi kuma it will be translated to protein or oh, basically to amino acid amino acid a the building block so wayannan amino acid din ya danganci wani sanadari ne kamar humus din nan da muka yi a ce insulin da shi ne in ka samu matsalar shi kana da diabetes ga chance na ga amino acid din da za a hada aka hada su ne sun ba da insulin which is a protein ko ba haka ba so idan idan virus ya shiga cikin kwayar halittarka sai jikinka sai ka yadda yake translating dna ka haka sai translating abin nan shi wannan dna na shi hiv ko ba haka ba abin nan shi daga nan ya mai da shi protein har ya abin nan idan aka gwada daga baya in ya kai wannan lokacin da ya shiga ya fara hayyafa za a iya eh, eh. saboda saboda bayan da ne idan gila sanda kika gwaji na farko sanda bai fara wannan replicating ya zama ana ana ana ganin shi ba so kin gani in aka yi ba za a kashi yasa sai an yi wannan wannan gwaji amma a gaskiya ba wani sakamakon wai maganin shi da aka samu a yanzu yawanci magungunan da ake kirarin an samu wanda suna matakai na gwaji ne abinda ake ce ma clinical trial kafin a yarda cewa ya magani abu ne da an samu maganin abu dole sai an yi shi an shiga da shi an yi amfani da shi farko akan yi amfani da su ma daga dabbobi saboda kai ya zama abin da ka yi abu sabo za ka gwada an ka fara gwada da mutum sai ka kama daga nan from animal studies a gaya za a kan dan adam har a zo a tabbatar cewa wannan abun yana maganin abin da aka ce yana yi aka zo haihuwa aka samu obstructed labor obstructed labor abinda zai kuma kawo obstructed labor abinda za mu duba abu uku akwai kana da abinda zai fita shine fasinja kana da hanyar da zai wuce passage ko ba haka ba kana da force force din da shi zai tura fasinjan ya fita so idan ya zama abin da zai wuce ya yi girman da ba zai bi ta hanyar da zai wuce ba akwai matsala ko ba haka ba in ya ko dan abun ya yi girma da yawa ya ma hanyar girma ko kuma ita hanyar ta yi ma abin da zai wuce kankanta so matsalan da ake samu na da suke the edge ne pelvis ɗinsu bai bude yadda in suka ɗauki yaro yana da girma zai zo zai wuce cikin sauki ba so idan aka so haihuwa ya zama ya zo ya tokare a wajen in ya tokare a wajen akwai kashi wannan na ban sanya ake kiran shi da hausa ba ko big ball ta nan ta gaba akwai shi vaginal wall ko anterior vaginal wall ta inda ya zo wuciya can ta sama kina da akwai bladder so idan ya matse su ya haɗa ya matse su wannan matsewan da ya yi an daɗe ba a haihu ba zai zama wajen jini baya kai mai idan jini bai kai ma waje zai kaman ce zai riɓe ne ko tunda kan ya kai ga stage na riɓewan farko za a samu akwai iskimiya ba jini karshe tishu din wajen ya mutu so sai ki gani bayan ko an zo an haihu tishu din wajen ya riga ya samu damage idan ya breaking down sai ya zama an samu communication between the vagina and the bladder shi yasa ake ce mai vva vesico vagina vesico ya bladder kenan vagina vagina so vesico vagina fistula in aka ce fistula in kika samu communication between two epithelial surfaces so vagina is epithelial surface can yawwa kin ga ke da yadda ki exactly yawwa sai ki kawo ga factors ɗin da suke saboda za su gada a ah, me yasa kika nuna an fi samun shin an yi wannan aure na wurin a ah, ai ga dalili kin gani kin saki rubuta littafi ɗaya daga cikin yan ɗinki shine ki kara wayan ma jama'a kai wanda zai yi faɗa da ke kan ya ga ko kila kin kawo ma addini karan ka a kila bai fahimci a ai ga dalili amma kin ba ga dalilin da yasa ake samu shi ma zai iya zai fahimta cewa yawa ga abin da yake so abin da yasa za a iya samun shi a har shekaru ba wai na su masu auren wurin bai da nace miki kin wannan dalili ne kina iya samun mace da tsohuwan haihuwa ne amma a wannan haihuwan ɗa ya zo ya girman da fitan shi zai yi wahala ko kila tana da diabetes kamar masu diabetes saboda shuga da suke da shi da yawa a cikin jini ɗana utilizing ya ta girma sosai so kinga ga za su iya samun wannan matsala so shi ne zuwa uku dama kuka kira wannan forum a faɗi yadda abubuwa suka dace in mutane suka zo wurin malam za su nemi fatawa wace hanya za su bi in a kotu aka shiga ga alƙalai ga lauyoyi dresin ɗinsu ya yake ya za su adresin alƙali su waɗanda suke jin shari'a suna da damar su yi magana a gaban alƙalin kotu na zama irin waɗannan abubuwan muna ganin kurakurai da yawa a cikin musamman fina-finai amma fina-finan kuma abubuwan da kuke rubuta ne ake mai da su fina so akwai bukatan a gyara kuma audience ɗinku ba kaduna ba ne audience ɗinku ba Nigeria ba ne audience ɗin kuma ba yanzu ba west africa ba yanzu kuna dealing ne da global audience saboda jami'o'i a europe da america da asiya fiye da saba'in yanzu ana koyon harshen hausa so kaga is a global language so abin da ka rubuta a kaduna mutumin da ke singapore shi zai karanta mutumin da yake scandinavia shi zai karanta mutumin da yake karshen europe kamar germany shi zai karanta mutumin da yake kololon afirka ethiopia shi zai karanta wani ma a yemen zai karanta so in baka rubuta abin da yake tsarin ba sai a ga kamar to hausawan da suka rubuta waɗannan abubuwan watakila ƙauyawa ne a yanzu mm. wanda kuma ba haka ba saboda turawan ingilishi tsarinsu shine yawanci ake bi a duniya musamman a tsarin shari'a rigar da ake sawa lauyoyi su sa a high court da alkalai da hudan da suke sawa da bid wani za ku ga wani tari mai harshe biyu ana ce mashi bid ta sha bakwai ga ofis kowane shekara zuwa farkon satin oktoba shine hutun dukkan alkalin commonwealth akwai wasu waɗanda suke cewa me yasa 'yan majalisar mu ke tafiya hutu har su kai wata biyu wannan tsari ne na ingilishi wannan hutun hutu ne na commonwealth parliamentarians duk inda ingilishi ta reni mutane to daga lokacin da 'yan majalisun nan namu suke tafiya hutu lokacin dukkan kasashen commonwealth ke tafiya hutu so ga abin da ka rubuta a kaduna ko najeriya abu ne da ya shafi mutane masu yawa asali ma akwai turawa da suke karanta littattafan so akwai bukatan a tsara abin da ke kamin yi magana akan fundamental human rights zan so yi magana akan yadda kotunan mu suke a tsarin kotu don na ga wani fim alkali ya ɗaura rauni yana shari'a lauyoyi kuma sun sa week and gown week and down shine kayan lauyoyi to a wannan tsarin babu shi haka babu saboda akwai al'adi courts wanda ake kira yanzu shari'a courts of course akwai lower courts akwai high court daga high court zuwa supreme court ana ce musu high court to su dole ne lauya ya sa wig wannan hula ya sa gown wannan gadan lauyoyin ya kuma daura bi wannan tayi na lauyoyi tayi din yana tafiya ne da wani riga ba kowane riga ne mai kwana ana ce mishi win collar shirt don shi ne yake zuwa daidai da tayi to amma sai ka ga a littattafan alhali yana shari'a da rauni kuma lauyoyi sun sa week an suna shari'a gaban shi to kaga bai kamata haka ba duk lauyan da zai zo lower court wato daga magistrate zuwa ƙasa da magistrate da customary court da offer customary court da shari'a court da kuma offer shari'a court ba lallai ne sai lauya ya sa rigar lauyoyi ba asali ma lauya ya sa wannan rigar ana sa rigar ne daga high court zuwa to kuma inda lauyoyi za su sa inda har lauya zai zo gaban alkali da wannan riga to dole shi ma alkali sai ya sa wannan dole kuma ba kyau kamar yadda muke gani a fina-fina a sa wig and gown kuma a daura dogon tie eh ba ba haka yake ba dole za a daura za abinda za a daura wannan deep wannan deep wannan tie mai harshe shi ake daura so in alƙali ya zauna a kotu abinda nake lura shi ne akwai wani evidence da kuke bari ban sani ba ga malam anan amma ban sani ba ko a wasu sun iya buga karta eh, eh, yawa to a harkar karta da caca akwai wani abu mai shi joka eh. yawa wannan joka in ka rike shi to duk cats din da wani zai rike kai kana kallon shi sai ya ga zuba kati ka bashi kawai sai ka bashi joka sai ka ɗibi kuɗin ka sa ku sai a rubutun ku sai ku bar evidence don ku a ƙarshe lokacin da alƙali zai yi judgment sai wani kawai ya shigo ba a cikin proceedings din sai ya shigo kawai ya fara magana a it's not allowed saboda once the judge is seated da farko ba a magana ma a inda alƙali ya zauna kuma duk evidence sai alkali ya ba da dama ne ma shaida ya zo gaban alkali in ba a baka dama ka yi magana ba ko da ka yi lauya ne a wata shari'a ba ka da damar ka sa baki a wannan shari'a so in kuka lura da waɗannan abubuwan kuka kiyaye su definitely they are very small small mistakes they are very small small mistakes amma akwai abin da ake kira salient points salient points are very small uh, tsakanin su da tsakanin kud da bat kamar zaren dinki wanda muke dinka sa kaga is very thin so crossing din shi is very small amma damage din is fundamental so in kuka lura da waɗannan abubuwan duka tsarin mu zai fi tafiya da wani lokacin aka zo ofishin lauya an fi maganan kuɗi a fina-finai kamar yadda da kuna finafinan su ne mai takardun ku ake mai da su haka to shi eh, aikin lauya kuɗi na ciki saboda kanin ma mutum ya yi tunanin ɗaukar lauya sai ya fara tunani ya guna yake amma abinda ake son a cimma a sana'an lauya da alƙali shine adalci so in za ku gyara rubutun kuka fi ba da himmatuwa wajen faɗin yadda adalci yake tun daga ofishin lauyoyi har zuwa kotu wannan zai fi zama alheri kuma zai fi taimakon to a takaice shi kuma fundamental right shi ya samu asali ne ba tun yau ba lokacin da malamai suka ce da annabi adam ya ci eh, daga wannan eh, itaciya da aka ana shi da suka je gaban Allah a masu hukunci ko shari'a ai Allah ya fi su sanin komai kuma Allah shi ya hana su kaga da dan adam ne zai ce ne kawai na kore ka to amma sai Allah ya ƙara tambaye su me yasa kuka ci daga wannan itaciya da aka hana ya ba su dama ya saurare su ya abu da sa yan park wanda bai zo da mota ba zai shiga motar dan uwansa su je restaurant su ci abinci kamar su koma ofis saboda su kes din ba su bane kes na na wani yawwa so kamar na taɓa zuwa wani aljihu a fashi a menene dusin ma da muka yi kes da muka fito waje sai client na ya gani muna magana da lawa to su can ba sa magana da juna sai ce barista ya haka kuma na ce me faru sai ce na ga kana magana da lauyan tsinan nan sai na ce mashi ai na ce mashi ba problem ba problem ina kokarin yi bayani ma kliyar na sai shi kuma wancan mutumin ya zo ya ja lauyan shi kawai saboda su tun da ba sa magana ba sa ma son lauyoyin kowa su yi communicating to amma a sana'ar lauya ba haka yake ba kuma lauya zai iya bayani da mutanen cewar ga yadda abin yake su kansu ba wai sun zo wajen alkali bane don su yi kiyayya a'a sun zo ne su nemi adalci ba wani abu bane rikici ne kawai wanda aka zo a warware ba sai su yi fada ba fadan da suka yi kamun su zo ko fiya isa tun da yanzu sun zo gaban alkali za su tsaya ne kawai su dubi alkali har a yi adalci to kuma a sana'ar lauya dama lauyoyi ba sa fada in lauya ɗaya ya miƙe zai magana ɗayan zai zauna ko da kana da objection in dai ka tashi da manyan laifuka kamar kisan kai kamar amrobari kamar fyaɗe kamar ah, kidnapping ɗin da ake dukan su waɗannan manyan laifuka da manyan laifuka ne saboda hukuncinsu ya taso ne daga shekaru bakwai in aka samu mutum da laifi to irin waɗannan laifukan ba a yin su daga magistrate zuwa ƙasa ana yin su ne daga high court domin haka yanke hukuncin kisa ma mutum daga high court daman appeal daga high court zuwa court of appeal kwana 90 90 days in 90 days ya kare ni ba a yi appeal ba to sai a aiwatar da hukunci dama mutum yana prison a prison akwai waɗanda aka ɗauke su aiki don su ta mutane a cikin prison in the after, after expiration na 90 days sai a kai fayil ɗin shi mastate kobon sai kobon mai sa hannu cewar a hange to amma in dai gwamna kuma bisa tunanin shi ya yi mashi wani abu wanda ake kira amnesty ya yafe mashi ya ce maimakon a kashe shi ya yi imprisonment kaga ba za a kashe shi amma wannan dama na neman izini dole ne sai an nema sai an yarda kan a kashe amma a zahiri kuma yanzu prisons din najeriya sun kai fiye da shekaru ashirin da biyar ba a hangin mutane ba saboda waɗanda aka ɗauke su aiki su yi wannan aikin yanzu ba sa kuma ba a ɗauki sabbi so waɗanda aka musu hukuncin mutuwa in the last 25 years they are still alive in prison a ɗauki hausa a sanya ta ita ce yare babba a duniya amma sakaci da rashin mai da hankali yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka samu kanmu an mai da mu gefe waɗanda a daidai su yi magana da mahimmancin wannan yare sun koma gefe sun yi shiru mun samu gabata sosai wayanda suka yi rubuce-rubuce abin alfahari akwai wani shahararren malami shine shek abubakar mahamudu guni wanda shine farkon mutumin da ya fassara littafin allah da yaren hausa wannan abu ne na alfahari ta bangaren addini akwai su imam akwai su shek lemu wanda duk rubuce-rubucen da suka yi hatta da abin da ya shafi abin gyaran sallah wa'annan mutanen sun rubuta da hausa wannan abin farin ciki ne ta ɓangaren addini akwai kurakurai waɗanda kamar yadda na ce ko a cikin takardar da kuka bada ta gayyata wanda dole ku lura da haka idan aka ce marubuta hausa to zama duk abin da za ku rubuta a hedin naku da wata takardar da za ku rubuta zama hausa ce ga baki ɗayan ta ke tafiya wannan dole ku lura da wannan duk abin da za ku rubuta ku tsaya tukuna ku ga menene hausat domin kada a zo a ci gyaran ku a cikin manyan mutane da ake tunanin cewa hausa kuka rubuta so ina sa a duba wannan kuma gyara shi kuma babban farin ciki na shine yadda ku matasan kuka tashi domin ku ba wannan yare mahimmanci wanda yanzu a duniya waɗanda suke magana da shi akalla sun kai miliyan 47 waɗanda ba ainihin waɗanda aka haife su ba hausawa a duk ƙasashe akwai ƙasashe waɗanda muke da su makwabta daga cikin ƙasashen da duniya ƙasashen afirka guda 55 akwai kasashen da duka suna magana da hausa amma ta dalilin fulani waɗanda suka tashi daga nan suka je musu da hausa kuma abinda watakila har yanzu ba ku sani ba mutane uku su suka kafa najeriya daga ciki akwai bahaushe mataki na farko sannan akwai bafulatani sannan akwai kanuri idan kun ji zan za ku rubuta magana hausa kada ku yadda ku ce waɗanda suka su ne najeriya mutum uku ne ma'ana wanda suka kafa najeriya wannan kuskure ne ku rubuta mutane uku su suka kafa najeriya amma manyan yare guda uku ne a najeriya hausa yarabawa inyamurai amma ainihin waɗanda suka kafa najeriya tun kafin haifi annabi isa da shekara 500 to su ne mutane uku mutane uku ɗin nan hausa fulani sai kanori waɗannan su suka kafa najeriya akwai wani marubuci kusan mutum biyu sun zo mini duka marubuta ne akan rubutun da suka yi ɗaya yana riga cikin a nan yake to na yi ƙoƙarin nuna masa cewa ga kuskure ya zo da littafi so alal haƙiƙa wannan tasowar da kuka yi wani abu ne wanda yake tashin da kuke kada ku ja da baya ku dage tsaye domin wannan gudunmuwa ne wanda kuke ba da shi kuma wannan gudunmuwa shi ne abinda zai sanya 'yan baya su zo su ga rubutun da kuka yi an yi wata jarida da ake ce mata alkalami wannan jarida kusan ita ce wadda ta fara tafiya da hausa an zo an yi jarida wadda ake ce mata gaskiya ta fi kwabo duka wa'annan jaridu ne waɗanda suke rubuta hausa kuma suna tace hausa so abin da nake so da ku ku yi ƙoƙari a cikin wannan tafiyar ku gyara duk abin da za ku rubuta idan aka ce hausa ne to zamo hausa ce ga baki ɗaya daga farkon ta har a daina sirkawa a daina kwaɓa akwai wani ɗan jarida allah ji kansa idan bai mutu ba halilu Getso ahmad an gayyace shi irin wannan taro aka ce kuma sai ya jefa turanci ce ba zai jefa ba kuma ma zai tsaya wurin taron ba domin taro ne aka kira shi na maganar hausa to bai kamata a jefa duk wani irin magana a ciki ba hausa ce za a kasance so wannan shine dan bayanin da zan yi kenan ban sani ba ko zan samu damar abinda za a tambaye ni ko zan faɗi kaɗan daga ciki domin alal hakika wasu na baro yanzu haka ma ana kira na cewa akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda yana bakin kofar gida na dambe da lafiya an kawo shi su wannan shi ne dai abin da zan ce lokacin da za a ɗiban ma a ɗan bani a takaice wanda aljanin da ya yi mai wani irin kamu wanda kuma uwar ta zo da niyyar za ta musulunta aljani ya shiga cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta addu'o'in da ya kamata sannan ya bugi kirjin yaron aka ga ya hitar da wani abu kuma sayyidina umar ya je da niyyar ya zara takobi kuma ya kashe aljani to sannan akwai abin da ake karantawa daga cikin ayoyi wanda shi aljani shi ya ba da dama a karanta wanda ya tabbatar da cewa tana iya zama wa kisa gare su ko kuma ta kona su duk da da wuta aka yanzu za mu ba na na da kasancewar mu marubuta irin ko da akwai ko da na'am za ka cin karo da labarin da na al'ajabi ko sauransu na'am ah, akwai labarin da na taɓa cin karo ko kuma ni ya zo kwakwalwa ta ina son rubuta ko sauransu an ce ruwan mutum tana da iya mutu ko kuma wani abu ya shi sai ya tashi a wani gari ya ci gaba da rayuwa wani aikin aljabi ne ko sauransu shin zai yiwa haka sannan eh, wani ne a cikin dan adam idan ya shiga yadda zai iya sarrafa shi da abin da zai iya saka shi da abin da zai iya hana shi don kuma aljani aljani ya oke wannan tambaya amfani sannan ana gadon aljani wajen su Kurwa a ce kurwata ta ce wani gari ta rayu ba mutum ya mutu mutanen mexico su ne suka yi shirin ma shekaran jiya suka yi walimar cewa rayukansu takan je sama ta dawo amma na a tsari babu shi to sannan ah, na biyu kamar yadda ka faɗi na menene ɗayan ah, aljini yana da damar ya shigo ka shi iska ne iska kuma takan shiga kamar yadda virus yake shiga a cikin jininka da shi yana tare da kai shine mai sa ka farfaɗiya wanda likitoci sun sai ta bayani akan nasu bayani eh, wancan daban nasu to alal hakika zuwa yake ya tsaye E, idan har aka ce aljani zai zauna a jiki ba kariya zai bada ba amma da wani aljani idan ya taho zai barazana a jikin wani to wani aljani wanda kuke tare da shi ta hanyar mu'amala to shi kansa zai iya kora wannan aljani domin da yawa akwai aljani wanda yake mumini ne yakan ci abinci tare da ki kuma yakan lura da yanayin ɗabi'o'inka zai iya tsayawa ya ba da tashi gudunmawa amma ta'allaka da shi cewa bari a samun aljani wanda zai zama mun kariya wannan shirka ne gaske al'amari to sannan magana ishku da kifada shi muka faɗi akwai aljani wanda zai aure mace ko kuma ya aure namiji wanda za a daɗe kafin ya aure ko kuma za a daɗe kafin ta aure wannan aljani akwai shi amma akwai alamomi waɗanda suke faruwa shine na alamar watan akwai guda goma sha hudu wanda da didar ake ganin su akwai guda bakwai daga ciki akwai yawan tsananin ciwon kai to idan ciwon kai zai faru shi kuma sai a tambaya daga abubuwa guda shida ɗaya daga ciki yana faruwa tare da ke na farko kina ciwon kunne babu kina ciwon haƙori babu kina ciwon hanci babu sannan uh, kina ciwon hanji babu eh, sai kina ciwon ido babu to ɗaya shi kuma shine inkibab ma'ana damuwa da tsanani in babu wannan to ya zamo ciwon kan da kike yawan yi alama kina tare da iska ne kamar yadda na faɗa yakan zo ya tsaya a kan ƙwaƙwalwa ya zauna ya yi duk abin da ya ga dama to alamar ta biyu shine mafalkai firgita ganin abubuwa waɗanda suke mafizi'a, za ki je sama